ذاتكم المؤمنات الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ثم ذكر فيما ياتي حكم أزواج الإماء سنة الله ya ambata ga abin حكم ake hukuncin wato bayi faƙala wa mallam ya saɗi minkum ɗaunan wanda bai samu iko na wadata ba daga cikin ku ai ginan an yanki halmakusana da ya almi ya'ya waɗanda aka katangantattu alhara'ira al-mu'minat waɗanda an muminai huwa jara ala alal galibi salamun humu lahu wato kenan ko mutum bai samu ikon auren ya ba wadda an mumina to ba dai zai ami boya kahira ba babu komi in mutum bai samu ikon auren ya ba to ya auri kwamin ma malakat a maluku abin da dama ku san mallaka numfata ya ci kumul mumina daga cikin sama abin nan yan matanku samarinsu muminai wallahu alam bi Allah shi ya san imanin fa ta hudu zahiri su ga bayane ne wakilu sara'ir ku jingina abin da abo zuwa ga Allah wa innahu alimun bi tabdidaha Allah shi ya san bibita ga wannan wa matin da yawa boya tablulul hurra ta hiki biya shi a cikin wannan wa haza ta nisu wannan ɗaya da ke wana shine ta hiki ma'in ga armin bayi abin nan bayi ba a bukumin ba ga sashen ku daga sashi ai an tun hunna ku da su sawa'un fi din ɗaya kusa cikin addini wala ta san ki ku yi kyama an ni ga arminsu da ku aure su bi izni alihin da iznin shugabannin su muwalihinna shugabannin su wa hunna ku ba su hunna ku ba su hunna sadaqoqin su hunna sadaqoqin su bil ma'ruf wa ma'ana min da madalin ba da jinkiri ba wani kasin ba da ragewa ba amma muktanatin waɗanda aka tangantattu a fa'if waɗanda sun ka su, kansu halin min al-maf'ul fi wa atuhunna gaira musaka ba masu zina ba ya ta jihar ba masu zina bayyana ba masu kawo tuta suna kiran mazinata wala mutaka za ta kadanin kuma ba waɗanda sun karɓi farati ba ba masu rikon kwarto ba akin la abokani ya zanuna waɗanda ke zina da da su siran wannan kenan an ce lokacin jahiliya zina kashi yusa akwai zina bayyana akwai zina boye akwai waɗanda saboda kai matuƙar su ga zina har suna kafa tuta su bayyana su ga su masu jiran mai zinana to ba su ba a faƙala kai za a hussein idan sun katangantu su matan ma'ana sun ka zama sun tsaro zawajna sun kai aure fi qira'atin bil bina ila fa'il tazawwajna to fa yan atayna in sun zo bi fahishatin da alfasha zinan zina fa alaihinna nisfu ma to bisa gare su an yi musu rabin wato horo rabin haddin abin da aka diya mata alhara'ir alabkar ɗan mata idza zanain in sun zina izdon la babu rabi da hukumin sayyibat da hukuncin zaurori ya mata gaurori babu rabi ga hukuncin su huwar katul shine kashi da rajim da jiwa wato idan boya ta tsaru ma'ana ta yi aure tana ta katangarsu sai ta yi zina to haddin da za a yi mata rabin na ɗiya to ni an rabi kashi na da rabi bai da rabi za haka sai a koma ga bulala sai a mata bulala hamsin Allah ya tsare ni min al'azabi na haddi alhaddu haddi hujjila dana ay musu bulala 50 jannatin bulala 50 fakat wa yuqasu alaihin al'abida an yi qiyasin bayi maza da wannan ولم يجعل ba شرطا لوجوب الحد كما بعتنيا أو أولي بقري شرط إيجا وجبة الحد جل فائدة أنه لإفادة ومن annahu أنه لا رجم عليهن ko هو فوصوا في الجيفة saboda haka sun sun zina kawai in dai balaga ta tabbata to rabin haddin diya aka hmm. don babu jiwa hukun ne kahul mamluka ce wato armen boya inda adam ya daule gun rashin samun kuɗi mutum bai da wadata liman khashiyal anata ga wani tsoron zina kafa yin tsoron al'anata zina zinan zina asluhu al-mushaqqa sai ka an sai mata anata sumiyya da hazina an ambaci zina da cewa anata li annahu sababu ha domin ita a sababin wahala bil haddi da haddi fi a cikin duniya wal uqubatu da azaba babba fil akhirati al qiyama to shine liman hashi al anata minkum bi khilahi man la yakhawu zabanu wanda bai jin tsoron zina min al arali cikin iyaya wala yahillu lahu nikahu bi halatta al min bayi waka zamanin sada haka na wanda samu iko ya samu daulan dukiya yana da tsawon kuɗi waɗanda yake armen ɗaya. yana iya armen horashin diya to shi ma haram ne gare a mugoya wanga hukunci wa alaihi malikul gare imamu na maliki yake yake wa kharaja bi qawlihi min fatayatikum almu'minat alkafirat kafirai ba husiki wa haka fala yahillu lahu nikaha bi halata gare shi armenta walau adima ko da ya tsatu wa khafa ya ji tsoro illa idza kana kitabiya sai ta zama kitaba mamlukatan abin mallaka li musulmin ga musulmi hukumu ha hukumul mamlukatil muslima hukuncin boya musulma wa an tazbiru wato ku ya hakuri an nikahil mamlukati da armen bayi khairul lakum ya he gare ku li Allah yasira waladun raqiqan don ka tsaya zambawa wallahu ghafurun Allah mai gafara na rahimu mai jinkai bi tausiyati da yalwatawa fi zalika cikin wannan wato anan abinda aya ke magana baya halatta ga mutum in yana da halin auren iyaye a boya domin auren boya akwai magana ciki in mutum ya almi boya duk ɗan da ya haifa bawa na yana kallon ɗan na aka kama shi aka yi kasuwa a sai wato matsayin wanda ya almi boya ga ita boyar ga mai ita kamar matsayin mai tunkiya kai ku kana da rago shin in mutum na da tunkiya kai kana da rago in rago yawa tunkiya nan ciki wa adada tunkiya to haka nan in mutum ya almi boyar wani to duk ɗan da ta haifa bawa na sai kama ya kai kasuwa ya fesuwa don haka ma in ma ya zan boye tana rurutsa mun san rurutsa ko? to mai ita yana iya ma mijinta ka zan wa boyen nan azalu domin gashi tana haihuwa ba ta gama yayi ba ta kuma samun ciki sai iyan suna shan ciki suna samun matsala don Allah ka bari haka nan ka zan azalo don iya su yi kwari in samu na kai kasuwa in sai suwa to don haka kaga tun da haka na to ba a armen boya sai lokacin da an karasa kudin auren ɗaya amma da takata boyar akwai halittin mallakarta kan mallaki ta da taka ta duk ɗan da ka haifa ɗana hmm. don in kan mai shi ta kwarkwara kasa ta ɗaka to ɗanta ɗana ba bawa na ba amma dai musulunci na neman a kare mutuncin su waɗannan 'ya'ya don haka an kai wannan magana kuma goya ba ta iya shirya masa gida kamar yadda ya ka shiryawa wani malami na cewa idza lam takun fi manzili mar'i hurratun tudabbiruhu al masalihu hudari in ya zan gidan mutum babu ta ciki wadda a tsiya to masalahohin gida duk suna lalata suna lalacewa don haka in akwai ɗiya sai ta shirya mai masalihu na gida ne in babu duk masalihu na gida sun su lalace Allah ta muke ni kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani hadisi na ce al-hara'iru salahul bait wal ima'u halaku hmm. ya'ya su ne gyaran gida bayi ko da ciki an ka auro su halaka gida na wannan ya gaggauci da wannan magana da muka kare eh, tun da an ce duk abin ta haifa ana iya kai kaso a sayar to in ya zan ita a gidanka ta haifa ma ɗiya da yawa duk iyan sun ga zan bayan wani da an haifa shi su gida bai halaka ba ya halaka Allah kare mu ci gaba يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم to a wato kun gani ga wannan aya an karanta wadda Allah maɗaukin sarki yake magana Allah yana mini gare ku a bayyana muku shari'o'in addini. tunan waga aya da muka kare, kun ga dalilin matsalar boya da tiya kuka ha'u sun tafi bisa da cewa in mutum ya armo tsiya boya na gida gidanai yabba ta sani ba sai da an kawo ta gidan ta akwai boya da ita za ta kishi to tana da dama ta yake yari ko dai ta zauna tare da shi ko ko ta nemi furabu ita biya to bisa ga mi za ta zabi ta zauna tare da shi ko ta rabu ko kuma a'a har boya ya kwance to wancan fahimta ita aga imam maliki da sa'idu da ahmadu da ishaku amma shi abdul malik yana cewa da an auro ta an zo da ita gidan ita samu boya to auren boya ya baci tana damar ta zaɓi cewa ba ta yi da zauna da boya ba a sake ta ba ta kishi da ita kun ga dai iyauci babban abu na yuridu Allah shi na nuhi li bayyana lakum ya bayyana gare ku shara'i adinikum shari'un adinin wa masale da kuma masalahohin amurkun al'amuran wa ya kuma Allah ya shiryar da kowa nanun lazina min qablikum hanyoyin waɗanda a gabanin min al'anbiya ina annabawa ta halil a cikin halattawa wata halil da haramtawa wa tattabi'uhu kubisu wa yatuba alaikum Allah ya dawo da ku ay raja'a bikum an ma'asiyati Allah ya dawo ku da ku gabanin saba mishi ma'ana da kun ka saba ma Allah kun ka tuba Allah ya karbi tuba ku allati kuntum alaiha ila da'ati wanda kun ka zamo kanta kamin ku tuba to Allah ya dawo da ku ila da'ati zuwa ga da'ati wallahu alimun bikum Allah masani na da ku hakim mai hikima fi ma dabbarahu lakum ga abin da ya shirya shi gare ku to ci gaba والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما آه كما wato idan mutum ba na kwarai ba to idan yana dasa ga hanyar da ba ta da kyau sun ya kai kowa shahauta. amma idan akwai sauran imani ga mutum ko yana bisa hanyar da ba ta da kyau sai ce a ba mu inda muke babu kyau sakkari to sannan in mutum ya fanfari ya zama fasiki mazinaci to abin da ya kaso kowa ya zama mazinaci domin zargi ya watsu ba shi ɗaya za'awa ba Allah ya sauƙaƙa wallahu Allah yuridu yana nuhin an ya tuba alaikum ya karbi tuba ku ba an ta tubu ya tuba alaikum ya zan wajibi ku tuba don Allah ka fi tuba ku Allah ka ba mu ikon tuba amin wa karrarahu bi hadhihi siga Allah ya maimaita shi da wannan siga li alai don shi gini akai kuma wa yuridu allazina yattabi'una shahawat amma waɗannan da ke biye shawa suna nufi suwa na al-yahudu wa nasara yahuda da nasara awal tawa ko ko majusawa ubadun ne yanki huna waɗanda ke auren akhawatan min al-abi yan uwa na wajen uba wa banatul akhi da ɗayan ɗan uwa wato kasan da yahuda da nasara su suna armen kauna uba suna auren kauna uwa ba su bai. to ma harramahunna Allah lokacin da Allah haramta kauna uba da kauna uwa ga musulmi qalu sai su yahudu na sarasun kace lil mu'minin ga mu'minai innakum tuhilluna bint ah, bintul khalati ku kuna halatar da diyar gwaggo abin da diyar kawo kuna cewa da ɗanku da ɗiyar ƙauna uwa suna iya aure wa bintul ambata da ɗiyar ambiya wato ɗiyar ƙanan uba ma annal khala ta cewa ita khala wani amata da amma ƙauna uba alaikum gare ku haramun haramta wato abinda suke nuhi ɗanwa da ɗan ƙani ba suna aure ba hmm. suka ce to don bi aka haka nan in dai haka nan za ku yi to kane ya almiya koko shi wannan ɗan ya almiya ubanai in ji su yahuda ta gabatin su sai sun kace fanki ku armi bintul aki ya ɗan uwa mana wa bintul ukhti da ɗaya yar uwa fa yuridu bi zalika suna nufi da wannan an tamilu ku karkace mailan karkata aziman babba ta ta'adilu ku bauɗi an alhaqi gaban gaskiya bil kitabi da hawan ma hurrima alaikum abin da an karanta muku wata kunu mislan ku zan a wa. su wasu lalace ba to san suka kuya zan a wasu a lalace gaba ɗaya amma ga yahudi amma ga yahudawa wannan nasarar nasara wal majusu da majusawa fa zahirun abin bayyane yake su bata kuna la'annahum ya'taqidu suna qudura annahum ala haqqin su suna akan gaskiya wa amma fi zunati amma ga mazinata mazinaci da ya zan mazinaci sun yace kowa shi zina wa inna manufi ne duk wanda an ka jarabta bi mihnatin da jarraba yuhibbu yana son an sharika hu fi ha gairu wani ne shi tare da shi cikin ta nisa ya kason haka li yabtari kallahu don zargi ya watsi alaihi garai wa ala gairi kuma akan wani ne wato idan an ce wannan na afasiki wannan wannan nahiya an ka ce zaidu to akwai wani ban da shi an ka ce ababu to duk zargin da za a yi gawa za a zaki gare shi ga zaidu to amma ya an ka ce a ko bakar haka ne yake to kaga zargi ya rabu to shi yasa shi ce abin da ya kaso wanda ya lalace kowa ya lalace don haka in ba Allah wa wanda a irin haka na arziki ba shi ba ba sun tuba shi kai ba Mutum yake ya sassa ka irin wani abin cikin ɗan musulmi domin in zargi ya zo shi waƙi hadisa kai ne don haka an ka ce idan an kama mutum an ce ya yi zina aka kai shi kotu a hukunta shi to idan akwai mazinaci an zo ba a karɓa shaida ce domin shi wani shi son shi ka yi tabbatar da laihin nan ga wannan don su zan su zo zargi shi sauƙi kai ne don haka ba za a kan shaida kai ba Allah gare mu to ci gaba يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا wannan dama da an ka ba rashin samun ikon auren iya a auren boya wannan wa yuridullahu Allah shi na nuhin an yi kafifa ya sassauta an kun gare ku Allah ya sauƙaƙa muku ya sauƙaƙa alaikum gare ku a kamu shirin kunce kunce shari'a kullu duka Wani wala il alaikum Allah bai nawa ya gare ku ba na at-takalifa kallafa kallafa kama fa'ala bani isra'ila kama yadda Allah ya aiwata ma bani isra'ila hadha ala haddi qawli yuridu Allahu bikum yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah na nihin sauki gare ku bai nihin ku da wahala ko kulikal insanu an halitti mutum da ihon mai rauni la yurbai iya hankuri an da sa'i gabarin mata wa shahwatin shawoyi dan adam rauni a gare don haka Allah ya halatta mai in babu halin auren mata diya a auri boya domin ta akai ga abin da ba a so Allah sauƙaƙa to ci gaba يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراب منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ثم شرع sannan Allah ya shiga fi bayani ba'da muharraman a cikin bayanin sashen abubuwan da Allah ya haramta al-muta'alliqatu bil amwali wa da tarata ga dukiya wala anfusu da rayuka isira burgin wato ma'ana bayan bayanin muharramat al-muta'alliqatu bil amwali bayan an yi bayanin abubuwan da sun haramta waɗansu sun karate ga farji hifzan li huquqi du'afa domin tsarewa ga haƙuƙukan masu rauni faqala ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda suka yi imani Allah na kiran ku yana cewa la takulu amwalakum kada ku ci dukiyoyinku nan an ce dukiyoyinku Baina bainakum tsakaninku bil baɗi da ɓanna alharama haram shar'i ga shari'a kar da kamar riba wani kasu da kwace Allah na kira ga waɗanda ka cin dukiya da kwace su amshi dukiyar mutane bisa ga amsa da ƙarfi Allah shi ka koyi hakan ku bari illa lakin sifa an ta kuna ta zamo ta kauta auku tijaratan siye da siyarwa بالنسب وفي قراءة بالرفع أي تكون أموال أموال التجارة صادرة dukiya ta zama dukiyar saye da sayarwa wadda ta tuzgo an tara daga yarjejeniya gare ku wato a nan ciniki akwai maganar yarjejeniya ciki waɗi bai nafsin da jin daɗin rai wadda an ta kuluwa wannan ya kun samu ku cita wa kusa tijara an keɓance kasuwanci an kake in la an ta kona tijarata yuzzikira da an ambato nuna gairi ha banda wani abin da ake samun dukiya ta nan kamar mai kalhe bata kamar kyauta wa sadaka da sadaka wal wasiyatu da wasiya li anna tasarru fil amwali domin tasarruhi da dukiyoyi bi ha da sai da sayarwa akai da kasuwanci akai li anna asbabar rizq domin sababan arziki wato muta'alliqatun yara ta yi ha ga yi da cewa galiban wato kame a cima mutum ya samu kuɗi ta wata huska to wanda ya samu kuɗi wurin kasuwanci ana samun mutum goma hmm. kame a samu mutum guda wanda ya samu kuɗi ta wata huska wani an naha arhaku kuma saye da sayarwa mutum ya shiga kasuwa ya yi cancanta da zaure muru'a shiga abuta mutunci wato ashe kenan irin abin da an ka ɗauka ƙasan nan ya an ga almajiri na sana'a a rubuta mallan hada ku <laughs> to dargata wanda ya cancanta ya saye ya sayar wanda ya san wanda aka sayi a sayar da shalayil ba ta sabanin kyauta kowa na iya amsa wadanda sadaka da neman sadaka wannan ba abin da cancanta na ba ga zaul muru'a summa inna akala al-amwali bil batil sannan cin dukiya da banna shamilun hatta akala malan nafsi har dukiyar kanka in ka ci ta ba inda ya ce baka da banna wa huwa infaqu shine ci da dukiya fi ma'asi a cikin saba ma Allah idan mutum ya dauki dukiyar da Allah ya bashi ya kai ya sa cikin sabon Allah to ya ci dukiya da banna duk hukuncin da za a wa wanda ci dukiya da banna shi za a yi mai wa akaliha bil haqqi yanfaquha fi da'ati shin dukiya da cancanta shi da ita wurin ɗa'ar Allah gina masallaci akai gana ta gina makaranta akai gana ta taimakon miskinai gana ta taimakon marayi gana ta taimakon koraye gana ta taimakon ɗan uwa gana ta taimakon kaza taimakon kaza taimakon kaza taimakon kaza su gana wannan shi a ci da dukiya bisa ga hanya ta Allah alwajiba wal manduba ka ɗauka ka hidda zakka ga dukiyar ka basuwa ko kuma ka yi sadaka ta ɗaure li yana cikin cin dukiya da alkhairi amma ci da ita wani sa'a ma Allah shi cin dukiya na da banna Allah sauƙaƙa kuma sai an keɓance ci aka ce ya ayyuhal ladzina amanu la takulu hmm. to wanda magana da an kai an kai magana akan akalu to ko da dunkula kayan da agare ka duk ka gama kuɗin da agare ka gaba ɗaya kwata kwata da kayan sai suwa kan gami an ka ce lahiya wa nafi yake bari ku gani ya ɗauka ga kai an ka bi shi ko da an ka ce sai ya ce cikin wata tsakiya inda zuri zai jewa to ya ci duk gara nan in na maraye na ya ci duk yan maraye an keɓance ci don shi ne mahi himmancin amfani kuma shi an mahi yawanta don haka aka amfani wurin in mutum ya halaka duka sai a ce yi ya ta ko fara na wanda wannan ina dukiyar da aka hannu a ce ai ya ta alhali ko ko ta ce ta kare sai a ce yi Allah saukata ku ci gaba ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما بعد ما sun ma bayyana hukumu katalin nafsi sannan Allah ya bayyana da hukuncin kashe rai faƙala ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe rayukanku birtikabi ma yu'addi ila halakiha da hawan abin da ke bayarwa zuwa ga rayukanku duk inda mutum ya kai rayuwa ta inda tana iya halaka ce kace ta kafu ya kana ayyanka na ko a'a abin ya zamo الدنيا duniya دنيا للآخرة رويا عن أبي هريرة an ruwaito daga Aba Huraira kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama man taradda min jabal faqatala nafsahu wa huwa fi nar jahannam yataradda fiha da mukhlidan fiha abada duk wanda ya gangaro daga dutse ya gangaro sai ya saki kai ne sai ya faɗo wato sun tuɗe ya faɗo ƙasa Kuma makasar lamfi sai kashe kanka da ɗan ya dame shi ba a sani ba wagga mutuwa da yanan duniya irin wagga da yawa kai ne da dangana Ruwa shi finari jahannama yana cikin wutar jahannama ya taradda fiha khalidan muqlidan fiha abadan azaba da za a yi mai kenan ranar alkiyama sai a yi sun tuɗe irin wannan cikin wuta azaba ta ya taka ya hwado ya mutu a raya ce ko mataka ya hwado ya mutu haka a abada zuwa a kashe kai bai da unwani wani irin bakin ciki na za a kashe kanta in ka kashe kanta da bakin ciki sai ka san bakin cikin da hici Allah sauƙaƙa wa man ta hassa sun man duk wanda ya kwankwaɗi dahi ma'ana ya kwankwaɗi guba fakatan na nafsu ya kashe kansa wa da dahi ne fi yadda ga hannun za a bashi ya takassahu yana kwankwada ta fi nari jahannama wata jahannama khalidan ha abada in mutum ya sha guba ya mutu da gangan to ranar alkiyama cikin wuta za a bashi guba ya sha ya mutu eh, haka nan ɗaya ka sai sai azaba ta sha in ya mutu a raya ce ko ba sha ya mutu Allah sauƙaƙa wa man qatala nafsuhu bi hadidatin wanda ya kashe kai ne da bakin kari ya samu yuka yadda ilin da suke ne ta kama kai ne ta huwa ya tawajjau haka za a bar shi na ta jin ciwo bi har ita fi badani cikin cikin sa na da nan cikin ta jahannama khalidan fiha abada wanda ya daba maka ne yuka ya mutu haka za a ba shi yuka a raya ke daba maka ne yuka ya mutu a koma raya ke daba ya mutu a raya ke haka za a yi abada Allah ya sauƙaƙa wa idza harama alal insani an yusabbaba qatl nafsi in dai har an haramta ga mutum ya sababantar da kake kansa wa nafsu gairihi min ba da aula ran wani wanda ba na ba ya yi cancanta kai ya kace izban mawdu'u sura abinda sura ke karantarwa al muhafazu tsarewa al aqsadi akan adalci ke du'a fa ga makaroni inna allaha kana bikum rahima allah ya zama mai tausayi gare ku fi man'i a cikin hanawa sai lakum gare ku min zalika wa aqaba ala bayan al mazkura wato anan akwai wani daga cikin sahabbai wato ya kan kun san ayat taimama Allah ya saukar da ayat taimama amma ga aya amma kuma bayani da iznin ai bai zo ba amma ga aya ومنهما نزوله تأخر عن حكمه وأقصه بلا مرة إنجي شيخنا عبد الله بن فضول cikin fara'idul dalila cikin qur'ani akwai abin jida ta yi jinkiri daga hukuncinsa ga hukunci an ce a ta yi a yi amma aya ba ta jida ba sannan akwai kuma wanda aya ta jida amma ga aya jingine ba a ba da dama a yi ba amma dai an ce ayi to shi wanga sahabi ya san an saukar da ayat taimama amma ayat taimama ba a wada yi gaba ne ya gani ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya san ayat taimama ta ji dogare shi wato idan kun ka ruwa يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا in ba ku samu ruwa ba fata yamma musa idan ɗaye ba kunuhi bagire mai tsarki mai tsafta to shi ya ji an ce fata yamma mu ya sani gare kalmar laranci ta yamma muka kan nufi to in an kan bagiran ni za a yi ba a yi gaba ne ba ba a faɗa mai wanda za a yi ba bai san kaifiya ba kau ga annabi bai kusa gare ga jalaba ta samai ga lokacin sallah ya yi shi kam dai ya san ba a jinkirin sallah to amma kuma ya san akwai magana sai tun da babu ruwa sai ɗaya ce sai ya cire tagwace ta sama ya ce ya samu wuri mai surɗa sai ya tabi shi ya tabi a wani jaki kai ya gama sai ya sallah da ya sallah sai taso ya taso magari ya zo madina inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kiyama zan Allah janaba ta samu amma na ya taimama yace amma abinda sani abinda sani ke mama saboda Allah madaukakin sarki yake wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima sai hmm. ni kaje inni alwala ina gana akwai matsala ni waka ina gana akwai matsala sai ni ke mama sai manzo Allah ce mai kaka kai sai ce kaka jaki kai kaka dabba kai sai manzo Allah ya ce mai ayyaka fika an tafa al'a haka ba, sai annabi gwada mai da aka taimama wato qur'ani ko larabawa sai an faɗa musu da za su tsaya da shi ba ka ɗauka sai eh haka kai tabban jin zama mutane to kuma haka na hadisan manzon Allah su sai da jagora ba haka ba sai ka ɗauki mutane an yi gabas ka ɗiba kai yamma sai an kai magana kai ta faɗa kai ta kuma baki to Allah ya yi mana arziki annabin rahama sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana qur'ani hmm. sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fassara mana hadisan manzon Allah hmm. mallamai karara irin su imamu maliki irin su imamu abu hanifa irin su imamu shafi irin su imamu ahmad bin hanbal sun zo sun baza bayani yanzu kan sai wanda so ya bace fassara duk wanda kai taka to waɗannan da sun kai karatu ga sabon manzon Allah ka san ba ci musu wagga magana ba sai ka da ba haka take Allah nan da mu to wannan ba Allah haka yi to jama'a duk wanda zai ɗauki littafi ko ɗauki wani abu ba haɗa mai ba shi eh zai na ya duba ga abin da ya gane wani haka zai wa mutane zai ta azabu shani ga abin da ba daidai ba kuma an kai magana shi ta faɗa Allah ya sauƙaƙa o'o oh, oh. إن الله كان بكم رحيما في من إذيركم من ذلك أتكين هاني لي قريكم وانا وأقب على بيان الأحكام المذكورة فقال ومن يفعل ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا نعم وكان ذلك على الله يسيرا wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata wannan aymanuhi abinda an hane shi anhu gare shi min qatl na naka rai al muharrama da an haramta li'anna damira yaudu ila aqrab al mafhum domin lamiri yana komawa zuwa ga abu wanda ya kusa ga ambatu ba wanda an yi gare shi ba wakila inda qatala nafsi lalle ka rai, wa akal ma da cin dukiya bil ba'da banna huwa ma masqurani an bakitu fil ayati da aya wakil an ce ma aka ma ya an duk wanda ya ce abinda an kane shi gare nan a wani sura daga farkon sura ila huna hannan udwanan da suka tsallaka iyaka gawo zan bisa ga tsallakawa lil halali zuwa ga halal halun wa zulman da zalunci takida to tawhul fil haqiqa muna muna dakara saki ma'ana muna shigar da shi da dakhilahu muna shigar da shi na naran wuta ya kata riko ya kunu fi hakikin ta wa kana zalika yasira ala Allah shigar da shi wuta abu na mai sauki ga Allah ayyina Allah ka kare mu shiga wuta amin jama'a abinda qur'ani zai ce maka takkai in kai kana shiga wuta to zan ta shi domin babu mai dawama wuta illa ma habasa alquran ni wanda alqur'ani ya daure in qur'ani ya daure ka kowa dukan kwantarka. Allah kare mu ci gaba إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ثم رجع السياق sannan gargaɗan magana ya koma ya ci gaba ila zikirin manhiyati wal ma'murati lil irshad wa taqwa lil mujtami' insani zuwa ga ambaton abubuwan da an ka hana da abin da an ka yi umarni don shiryawa da ƙarfafawa ga mahaɗa ta ɗan adam ne ya da don tsaye da alƙisa adalci bai na lafara tsakanin al'umma ba ƙana o in sai ko haka fa tawa in sai talibu in kun ka nisanci ka ba'ira ma sun hauna an ka ba'irorin abin da an ka hane ku daga gare ta in mutum ya nisanci kaba'irar da Allah ya hane shi gare ta wa hiya ma warada alaiha wa idu abinda kici ya shigo kanta ina misali kal qatl kamar kashi wa zina da zina wa sarika da fata waɗanda duk kici ya ya shigo gare su kaba'irori wa an ibn abbas fi ila sab'i mi'ati aqrab wallahi kaba'irorin nan sun yi kusa ga 700 kaba'ira kaba'ira kaba'ira ɗari bakwai ko talatin baka sani ba yaya za a yi mutum ya bar abu bai san shi ba duba adali wanda zai ba da shaida an ce sai ya nisance su wa shahidun sifatuhu mar'iyya adalatun ila kudun kuriya wal adlu man yajtanibu al kaba'ira wa yattaqi fi ghalib al sagaira wa ma uhiya wa huwa al iyan qadaw fi muru'at al insani sai yani su kaba'irorin nan ba su ɗaya ba har abin da ya zan ya halatta amma yana suka ga mutuncin mutum sai ya nisance shi nina na ya halatta amma yana suka ga mutunci kamar mutum ya zo yana tafiya yana waiwaya yana kada ruwa amma halal ne don an wani ya ka sai cewa da kowane rashin gaskiya yi haka nan mutum ya so in iske mai gyaɗa ya sayi ya ɗora yana kwanta yana murza yana bushe a dinga yana tayar da yana watsa baka harka mutunci an nan in gyaɗa za ka ci zauna in ka gama ka kakkaɗa hannunka ka rage rigar ka ta kai gaba bai ci gaɗa ba to sai ya bi hanya yana kwanta yana bushe kwalfa yana watsa ba ko ko da iske mutum ya biyo hanya ya iske an da sai su yaƙi guda in ya je shi in rawani da sai ya gyara rawani in wallata sai bai su ga mutunci wannan ko mutum ya dora tayar takalmi guda a kafa Yan aka gani a cewa da ko ya tabu Allah ya saukata duk halan ne amma suna suka ga mutunci ko kammalallen mutum ya to ta sanya ya kira yarinya mai goro ya tsaye yana sayan goro in wani ɗin kai da sai wani kuma yau harka haka ta koma mai Allah ya saukata amin to in kun ka nisance su kaba'irorin da an ka hana abin nan an ka hane ku ga akai nukaffir ankum sayyi'atikum muna karkare muku miyagun ayyukanku as-sagaira kanana kanana bi da'ati da da in kan sun ci babban laifi sai Allah ya yahi ma karami wani dokelkun kuma za mu shiga da ku mu dukalan shiga bi don min mim qur'a da fatiha ai idhalan shiga ai mawdu'an ku bagiri kariman da karisi shi ne gidan aljanna Allah Allah ka ba mu aljanna wato kun kai wato kullun mutane ya da suke haka aka yi musu abokan zama in kuka karanta littafin shi Abdullahi bin Fodowai ko suna yana cewa wani wuri a da hujura ga kowane lokaci shi a adalin wannan lokaci kar wanga lokaci namu in an ka samu mutumin da bai kula da kowa ba har ka gaba ne ya kai dan ana tsegumi gumi zaka ji ne ciki ba muzinaci na ba qara'una ba ba mai wadari na ba to in za ka adalai ciki Allah ya mu ci gaba alhamdulillah عند الله الصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن تبعهم بإحسان إلى مدينة ما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar kullum ana saurara wannan karatu ne a babban masallacin jama'a da ke tsohuwar mayanka a garin birnin kebe wanda a sheik abdulrahman isa ke ka shugaban musulun malamai na jihar kebe ke gabatarwa tare da alhasis abdulrahman ahmad hussaini ce, allah ya saka musu da alkhairi a yau mai tambaya na farko na ce allah gafarta malam da allah muna son a warware muna wannan matsala yace su ne suka a suke yin sallah a sham tare da liman na'am bayan an yi sallama biyu wurin sallama ta uku sai liman ya miƙe ya miƙe mana wurin sama na uku kenan wurin sama na uku eh abinda yake magana bayan sun raka'a biyu na farko sun ah. sallama sallah a shamdun raka'a biyu an gama na wannan nahila wata ta za a yi eh to shi da yake son yi wato ga ga raka'a biyu ɗinsu na uku maimakon ya zauna bayan ya tsara ainihin raka a biyu din sai ya miƙe to lokacin da ya miƙe sai ma musu kai masa buɗi sai ya dawo eh. to da ya dawo bayan an sallah misalla sai wasu suka ce a yi sajira ba adiya wasu suka ce ba a yi don nahila ba ta da eh, ba diya shi ne yake tambaya akan wannan a'a ba sai ya sajira ba sai ya sallama kawai sai a ci gaba da amma yanzu inda ya riga ya kullata uku to in ya kawo ta ya kawo ta hudu to haɗe wannan bai sanna wasu sun kace ana fage da ko shi ma wasu ce a, domin shehu abdullahi na cewa wa in sa sada satan qad aqada kammala arba'a li qawli wujida a sai mai tambaya na gaba ita Allah ta malam ina son da Allah a taimaka min da abin da ya kamata in yi a cikin azumin nan domin in kusanci ubangiji na to a ka sa ƙur'ani gaba na'am kai ta karatu da dare kuma ka tashi ka samu wani abu kai na bautar Allah da mai da al'amari ga Allah da tuban ma Allah sannan azuminka ka tsarkake shi daga nice karce ka zauna cikin gidanka baka hito waje ba ya yi alkhairi daga ka hito waje ka a zahira da ranar ramadana in za ka tsaya ka yi ibadu ko ka saurari ƙur'ani ko ka abin nan na ƙur'ani to ya idan ba kai yi kai bacci ya yi na'am sai ne can mai gaba shiga hoton balin shi shine yake yin wanka to ya zuba ruwa ga kan shi sai ya ji yaji a cikin hancinsa amma dai bai shi wani abu ya wuce a makwancinsa ba mm. yake me hukuncin azuminsa. sa a azumin sa lahiya lokaci ah, sai ne tambaya na gaba yace assalamu alaikum malam alaikum assalam kamar yadda wannan yana magana ne kamar waɗanda suka ɗauki azumi lokacin da aka ce an ga wata a lokacin da aka yi sanarwa cewa an ga wata gaba ɗaya hmm. ya ce to duk lokacin da azumi ya kai 29 su suna da 28 ne ya matsayinsu matsayin sun yi azumi 28 to sai tambayar ta gaba hmm. ya shiga ta malam ina hukuncin matar da ke saurara jama'a <laughs> me yana hukuncin matar da take ainihin ce ta ya sake ta wani ba matar da take kullum ta tafi ce ta in ya ce kai ya sake ta me hukuncin ta so a ta yi abin da ba daidai ba domin ba ita ba ko wata an ce kada ta roƙan ma wata a sake ta sannan kuma kamar gori ta takawa mijin wanda babu da a ciki sannan ina shaida ma wannan mata da mijin nan biyar sake da ta kuka duk mata da take miji sai ka kasan to sai ko ta dawo tana da wasu a shirya su ka duba mutane da kyau na'am eh. a sai mai kyan mai na gaba insha Allah gafarta malam mutum ne ya aure mace haka bayan ta zo gidansu da wata bakwai sai ta haihu da wata na bakwai aha haka sai sai mutane suka ce wai wannan ɗan ba na shi bane ya kamata sai ƙara su kotu a yi musu bulala to akwai sauran bayani ga ta malam kuma sai aka ɗauki wannan matsala aka kai ga sarkin garin su sarkin gari ta shi ko sarkin gari ya yi musu tambayoyi cewa ya ce ma mijin shi wannan ka tabbatar da ɗanka na yace ba ba na shi bane ya tambaye mata ya ce ki tabbatar da ɗane na tace har ga Allah wanga ɗana yana sau mata sai ya ba su rantsuwa ko ne ya rantsuwa hudu hudu eh. to da ƙarshe ya ce a wannan ɗaɗin baya gadon uban uban wannan mijin da ya ce ba na shi kuma yaran ki sarki bai daidai ba <laughs> sarki ya ya kure yawwa harka wannan sai kotu kuma ko kotu ba ta kore ɗan nan sai da la'ani sannan ya an kai la'ani sannan ɗan na haƙoruwa a'a ina yi shi ta la'ani ta eh? yi la'ani ya wuce ta haƙari dai hmm. kuma sannan ina zuwa sannan abinda shari'a ta ce wa musatul awami a ƙasar hamdu wasu yattatul ashawari fil aqalli shekara biyar su amma yi nisan ciki wata shida zuwa aƙalla in ka armo mata ta taho gidanka ta yi kwanuka na wata shidda tur gidanka in ta aje ɗaɗanka na حمله وفصاله ثلاثون شهرا كما ده كل دي على رمى كاو آية في تادي كتن ساعة دعائي في ثلاثون شهرا وتا ثلاثين والوالدات يرضين كون ربهن حولين كان لمن أراد أن يتم ni'mar rada'a in kuma ana son da shayarwa ta shigo a kammala to shekara biyu cikakku wata yi niyyar ta kammala cikar shayarwa amma dai a nan wato hakika a ƙasa mudatul hamli shine shekara biyar aƙallu ga mudatul hamli shine wata shidda in ta yi wata shidda gidanka tur kake sannan ba naka na bai koruwa sai da la'ani sannan duk wani mai son ya sa baki ne ya raba ɗan nan da ubanai to ita mata ya kamata ta mataki don kare naka mutunci ba daidai ba ne wannan sai an yi la'ani kuma la'ani yana sai cikin nan wani na gari ta bai tahi magana ba na yana ba sai da an kayo shi na gari Allah ganar da mu ya ta malaka kenan yanzu suna da yancin ta kai sarki kotu a in kace haka nan gobe ba zai shiga tsakanin wani da wani sai dai ta kai mijin kotu shi sarki ai ya gwargwadon nashi kokari eh. kuma insha Allah nan za mu dakata sai gobe saboda karancin lokaci sai da akwai wani ba Allah da ya rubuta kaddu yana neman addu'a na hutu da yake zai yi jarabawa ta aikin soja na ruwa yana neman addu'a Allah ya baki sa'a sannan yana roƙon ma yassa a taimaka mata addu'a Allah ya ba ta miji na kwarai kuma mai albarka sannan akwai sauran bayan Allah suka rubuto ainihin neman addu'a da dama akan matsaloli da bukatoci sannan muna sanar da dukkan waɗanda suke shigowa da masu suka su tabbatar da sun ɗauki mataki na security nasu ah. domin a ranar jima'a an ɗauki mashin ɗin wani bawan Allah ɗaya daga cikin malamanmu na manta'u bayan a nan cikin baran da nan aka ɗauki mashin ɗin da haka mutane su ɗauki mataki kuma Allah mai sa musulmai a cikin abin da ya rasa Allah ya sauƙaƙa sannan kamin a ruhi da addu'a akwai kiran da nake son in yi game da al'ummar musulmi da sauran jama'a ya ku jama'a al'ummar musulmi musamman matasa ya kamata a yi ƙoƙari a shiga aikin soja da ɗan sanda da lauya da likitanci kuma da da aikin watsa labarai da aikin banki waɗanda abubuwa na waɗanda musulunci yau shi na da bukata da a samu iyanai ciki wannan suka san addini yana kira zuwa gare ku duk aikin da mutum zafi ya san cewa addini ne na da kaso ciki kuma ba kana yi don kanka ba akwai abin da za ka yi don al'ummar musulmi kuma zaman kayi don su zai hana ka samu abin da za ka kare kanka ciki Allah ya taimake mu. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الله gafarta mana Allah gafarta mana iyayenmu da kakanninmu da ɗalibanmu Allah ka ji kansu mu duka shafi sun da fodo da wanda suka mara masa baya wajen wannan aiki Allah ka ɗayyaba haulansu da zuriyarsu baki ɗaya ya Allah ubangiji ka ji dan mu da wannan kungiya a Sheikh Ismaila ibn Zakariya Allah ka ji kan malamin ka da kafi Allah ka ji dan mu da wannan kungiya a Sheikh Isma'il ibn Zakariya da malamin sa na tauhid a Sheikh Abubakar Muhammad Sumi Allah ka yi musu rahama da dukkan malama da suka mara musu baya wajen wannan aikin ya daga sunnan manzanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su koma gare ka Allah ka yi musu rahama Allah ka sa kaburburan su zan dausa na gidan aljanna dukkan musulmai wanda suka rasu tun zamanin annabi Adamu alaihi salatu wassalam zuwa yau maza da mata manya da ƙanana Allah ka sa kaburburan su zan dausa na gidan aljanna Allah ka yafe musu ya Allah ubangiji cikin su akwai wato shi Alhaji Adamu wato nagarin ya wuri shi ma Allah karɓi ransa ɗazu dattijo wanda malam da kansa yake cewa kamilallen dattijo Allah ya karɓi ransa muna fata Allah ka masa rahama Allah ka ɗaga bayansa kuma akwai iyalin ɗaya daga cikin maluma wanda national ta turo wannan jiha wato don gabatar da tafsiri wato a garin riba wato malam mutala Allah ya jarrabi iyalinsu da rashin lafiya jiya ina jos ya buga min waya yake cewa iyalinsa ba ta lafiya ga shi a birnin kebbi kuma ga shi allah ya kaddari yau wato ta koma ga allah ta rasu muna fata allah ya jikanta allah ya fi mata wanda an yi auren bai daɗe ba aka ɗauki azumi da yake da uku ba bakwai uku bakwai uku muna fata allah ya sa aljanna makomarta allah ya ba wa mijinta haƙuri da iyayenta da mu baki ɗaya kuma shuran musulmai ta gabace mu Allah ta musu rahama babban jagora na wannan kungiya shek Muhammad Sani a jingir Allah ya kara masa taimako da sabuwa da shi da mataimakinsa a shek Muhammad Yusuf Sambo jiya ina jos ake min albishi cewa malam ya kawo malam ziyara kuma an gabatar da jawabai na alkhairi muna fata ya zama muka yi kiliya da su a wajen tireta muna fata Allah ya kai shi lafiya Allah ya ƙara masa albarka Allah ya kara tsare masa mutuncinsa kuma da dukkan mataimaka kamar sa'i na ƙasa da shauran manya-manyan malaman da ke tare da ashek kamar shi wannan babban malami namu ashek abdulrahman isa jiga shugaban malamai na wannan jiha kuma ɗaya daga cikin mai na koli da ke gabatar da tafsiri a wannan masallaci mai albarka da cin garin wato jiga muna fata allah ya ƙara malam taimako wannan ilimi da yake karantarwa allah ka tashi zantar da shi a duniya baki ɗaya ne kuma allah ka ba mu ikon yin aiki da abin da muka ji kan maluma da aka tura cikin ƙasa da wajen ƙasa don gabatar da irin wannan ayyuka da wanda suke ɗawainiyar ayyukan Allah ta sa sakamakon mu gaba ɗaya da alfanna yan uwa da wuce tahowa wajen wannan tafsiri muna fata Allah ya saka mu kowa da alkhairi cikin akwai ma'aikata hukuma akwai ɗan kasuwa akwai 'yan siyasa akwai wato manoma da makiyaya da masu ayyuka a kamfanoni daban-daban sassanni daban-daban Allah ya daga darajar kowa a cikin mu Allah ka ba mu ladan wannan aiki mawadatanmu da talakawanmu Allah ya ƙara ma rayuwarmu albarka masu ɗaukan wannan karatu a NTA da Tebi TV da kamfanin Alhaji Abubakar su yaɗawa da ma masu yaɗawa a rediyo ɓangarori daban-daban masu yaɗawa a intanet muna fata Allah ya saka musu alkhairi dan agajinmu Allah ya saka musu alkhairi inda kan shi da na ƙasa da ma na wannan jiha Allah ya musu gudumawa gaba ɗaya kuma matasa da suke tahowa wajen wannan karatu Allah ya ƙara ma rayuwarsu albarka karatu da suke na boko da na addini Allah ya sa ya amfane su ya amfani musulunci wanda suka rubuta jarabawa Allah ka sa su ga natija mai kyau mu ma jiya muka gane namu jarabawan Allah ya bamu nasara wanda suke neman ayyuka a sassanni daban-daban muna fata Allah musu gudumawa wannan wata ya Allah muna roƙonka duk alkhairi da albarka da rahama da gafarar da ke ciki Allah ka kada shi gare mu ya Allah ubangiji muna roƙon ka samu cikin bayan ka yantattu ka karɓi ibadodin mu azumin mu na fulfulun mu karatun mu na qur'ani istighfarin mu tahmidin mu tahlilin mu tasbihin mu Allah karɓa mana gaba daya dukkan ayyuka na alkhairi da ake gabatarwa a boye da bayyane Allah ka karɓa mana gaba ki daya mu karanta alamu sharaha kafa daya Allah ka amsa mana wannan addu'o'i kuma wanda suke ɗauke ɗauken kayan mutane a cikin wannan wata mai alfarma Allah ka da su Allah ka shiryar da su Allah ka shirya da su inda masu shirya bane kuma Allah ka tura musu asiri ka hutar da musulmai gaba da sharrin su wanda kuma aka raba su da wannan kayayyaki Allah ka maido musu Allah ka maido musu Allah ka maido musu idan ba wannan da a maido musu ba kuma ka canja musu da mafi alkhairi ka ba su haƙuri بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ظهرك ورفعنا لك ذكرك العسر يسرا العسر يسرا فإذا فرغت إلى ربك فارغب masu rubutu roƙon addu'o'i damuwoyi daban-daban Allah ka fi mu sani ka wara da sani ka lissafa maka ɗaya bayan ɗaya Allah ka biya mana buƙatun mu da alkhairi duk wanda yake da damuwa a cikin mu Allah ka yaye masa mai neman alkhairi Allah ka bashi ka bamu baki ɗaya bismillahir rahmanir rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين